وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wadda cikin ni'amarsa da ganin damarsa ya sake ba mu daman halartowa wannan waje mai tarin albarka a wannan yini na bakwai ga watan Ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wadda yake daidai da ishirin da hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya domin ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma tsira da amincin Allah su kara tabbata ga manzon tsira annabin rahma Muhammad ibn Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi ta sa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su bayan haka bi idnillahi ta'ala za ci gaba daga inda muka tsaya aya ajiya har ila yau cikin surat hud fadin Allah tabaaraka wa ta'ala wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum a'udhu billahi minash الشيطان rajeem بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين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 da mutanensa sai suka ce wa nabiyullahi salih suka ce idan kana son mu yi imani da kai ka nuna mana aya ka ba mu aya ai ka ba mu hujja ka nuna mana wata mu'ajiza wani abun mamaki wadda za mu tabbatar da cewa gaskiya kake faɗi. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala cikin suratul a'raf da yake bayanin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci nabiyullahi salih da mutanansa a cikin suratul a'raf ibn kathir yayi bayanai masu yawa don haka bai maimaita nan bayanan ba a cikin suratul hud tunda kissar da yake an ambaci kissar a cikin surori daban-daban a cikin suratul a'raf ibnu kabir ya ambato abubuwa da yawa waɗanda suka shafi waɗannan abubuwan da suka kasance tsakanin nabiyullahi salih da mutanensa aka ce su suka nemi annabin Allah ya nuna masu aya sa'annan su suka faɗi irin ayar da suke so su suka ce wa annabin Allah suka ce muna son ka fitar mana da taguwa daga cikin dutse samma aka ce wani sanannen dutse ne a garin a garin Sadun wadda dutsen ma a keɓe yake cikin manya-manyan duwatsun garin suka ce dutse da ke waje kaza nan za mu tafi muna kallo muna gani ka fitar mana da raƙumi taguwa wadda ke ɗauke da ciki cikin kuma wadda ta kusan wato haifarwa ka sawara ba dutse za fitar da taguwa mai ciki cikin ma sun faɗi stage ɗin da suna son a lokacin da taguwan za ta fito ta fito da ciki a wannan stage ɗin da na kuɗa ya fara kama ta annabin Allah sai ya karɓi alkawari daga wajensu cewa idan aka yi wannan za ku yi imani suka ce za mu yi imani suka ce lallai kam in dai kake yin wannan gaskiya kake faɗi kuma za mu yi imani sai ya faɗa musu cewa to akwai sharuɗa uku sharaɗin farko za ku bar wannan taguwan ta dinga ciwo a duk inda ta ga dama a garin ta ci abin da ta ga dama sa'annan ruwan garin za a dinga rabawa ne rabawa tsakaninku da taguwar za ku sha ɗiri ruwan sha rana ɗaya ranar da zai biyo ba za ku ɗibi ruwa ba taguwar ce za ta sha ruwa ita kaɗai. Da haka kuna da shan ruwan rana ɗaya? Ita taguwar tana da shan ruwan rana ɗaya. Abu na uku ba za ku cutar da ita ba. Cutarwa a nan ba za ku kashe ta ba. Suka ce duk mun yadda a tsammaninsu, a tsammaninsu hakan ba zai menene ba? ba zai yiwu ba ta yaya ma nabi salih zai ma fara fitar da taguwa mai ɗauke da ciki ta makhab daga dutse samma min sakharatin samma duk suka yadda da wayannan sharuɗan kuma suka ce za su yi imani ibn kathir ya ce nabiyullahi salih ya ce qama salihun alaihi salam ila salatihi wa da'a Allah sai ya tashi zuwa sallarsa sai ya yi sallah ya roƙi Allah azza wa jal ya ce fataharrakat tilka sakhra thumma sada'at an naqatin kawai suna tsaye suna ji suna gani suka ga babban dutsen ya girgiza sa'annan ya ɓage, sai ga raƙuman da suka nema ya fito ɗauke da ciki aka ce ɗan da ke cikin ma ana iya ganin harakar wa mana ya riga ya kai ga menene haifar da abin da ke cikin ta kai ga haifar da abin da ke cikin cikinta bayan lokaci kaɗan taguwar ta haifar da abin da take ɗauke da shi a cikinta sai zanto su biyu da ita da ɗan da ta haifa sukan yi yawo a garin wannan in suka sha ruwa yau za su ɗibi ruwan shansu yau ranar da zai biyo baya rakumin ke shan ruwa aka ce rakumin babban wato halitta ce ba kaman sauran wato dabbobi ba ne har duk dabbobin garin idan suka hango suka hango ta guduwa suke a haka aka kasance sai aka kai lokacin da har ila yau akwai daga cikinsu wannan ayan da suka shaida a take suka musulunta akwai daga cikin su waɗanda ce suka musulunta akwai waɗanda duk da sun ga ayar a kan idon su fa aka yi wannan amma ba su musulunta ba kuma ba su daina bin annabin Allah da shari ba har ya kai ga suka kasa jure da'awar annabi Salih suka yi shawaran za su kashe taguwar. Wa'insu mutane, wadda wani mutumin da ake cewa kudda ya jagorance su, aka ce wata mata ce tana da matar jagorar kulawa da gumakan garin kuma mutum ne wanda yake da dukiya ta yawa wannan matar aka ce kyakkyawa ce kuma tana da dukiya ta nemi wani mutum akan za ta bashi kanta ya kashe wannan rakuman ya ce ba zai iya ba sannan ba ta gushe ba ta ci gaba da nima har ta samo wani mutum shi ya yadda sa'an nan ta je ta neman mai wani na biyu aka ce kuma tana da ‘ya'ya mata kyawawa ta je ta sake samun wani mutum ta ce mai kai kuma zan aura maka ɗaya daga cikin ‘ya'yana mata idan ka taimaka aka kashe rakumin nan al'ayyar kal wayannan su biyu din su ne suka haɗu suka je suka nemi karin mutane bakwai su ne is'atu rahat da Allah tabaraka wata'ala ya ba da labarin su a cikin alkur'ani suka je suka haɗu aka ce ibnu kathir yake akwai asar da suke nuna cewa tsoron abin da zai biyo baya ya sa kafin su je su kashe rakuman sai da suka bi gida gida gida gida suna neman yardan mutanen garin da mata da ƙananan yara sai su zama karamin yaro su ce muna son mu kashe rakunan annabi salih ta yadda su ma a cikin abin da suke son su yi ɗin nan suna menene suna shakka suna jin tsoro shi ya sa ƙur'ani ya nisibta kashe rakunan zuwa gare su gaba ɗaya. al'ayyata har suka je suka yi yadda suka yi suka kashe rakunan akwai asar da suke nuna cewa ita karamar taguwar ta koma cikin dutsen ta koma jikin dutsen dutsen ya tsage ta koma ciki wayan riwaya kuma suna nuna cewa sun kashe babbar da karamar duk suka kashe sai zanto ba su yi imani ba kuma abin da annabin Allah ya gargaɗe su ba su yi ba yace wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum aya wannan taguwar ta Allah ce ta Allah ce fadaruha ku barta da sha'aninta ta yi yawo ta yi ciwo a ƙasar Allah wala tamassuha bisu kuma kar ku shafe ta da cutarwa fa ya'khudhukum azabun qarib domin idan kuka yi haka abin da zai faru shine cewa wani azaba na kusa kusa zai shafe ku wannan azabar zai kama kuma azabar na kusa fa afaruha فعقضوها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين فعقروها أما ضد wannan gargadin da annaban Allah yayi har ila yau domin duk da ayoyin da suka gani ba su yadda ba wayansu sun yadda wayansu ba su yadda ba mafi yawan su ba su yadda ba akwai waɗanda suka so yadda ma suka so yin imani bayan sun ga aya aka ziga su suka fasa fa aqaruha sai suka soke taguwar ibn kathir rahimahullahu ta'ala a cikin bayanin wayannan ayoyin da suke magana kan wannan kissar cikin suratul a'raf yace da labari ya kai ga nabiyullahi salih sai ya taho ya zo ya ga taguwar sun riga sun soke taguwar sun kashe sai ya fashe da kuka sai fashe da kuka domin ya san me zai biyo baya sai fashe da kuka sai ya ce tamattaru fi darikun salatata ayya a wannan lokacin da ya zo ya ga da ya ji labari ya tafi wajen ya je ya gani ya zub da hawaye sai ya faɗa masu cewa to ku ji daɗi a cikin gidajenku na tsawon kwana uku Ya yace zalika wa'adun rairu makidu? yace wannan wannan alƙawari ne wadda ba a iya karyatawa kwana uku nan ba za a wuce kwana uku ba mana iya abin da ya rage muku na jin daɗi shine kwana nawa kwana uku falamma ja amruna na najjayna salihan a lokacin da al'amarinmu ya zo, umarninmu ya zo na hallakar da su sai muka kubutar da salih alaihi salatu wassalam na amanu ma'a da waɗanda suka yi imani da shi bi rahmatin minna da wata rahma daga gare mu wa min khizyi yawmi idin da kuma kunyar wannan ranan domin azabar da aka yi wa wannan mutanen azaba azaba ne wato mai kunyatarwa Allah tabaraka wa ta'ala ya kare annabinsa daga wannan kunyar da ci da mu'minai inna rabbaka huwa al-qawiyyu al-aziz lallai ubangijinka shine mai karfi mabuwayi babu abin da ke gagararsa wa aqada alladhina zalamu as-sayha fa asbahu fi diyarihim jathimin suna cikin akwai yadda akwai asar da suke nuni da cewa da suka fara aka ce sun kashe raƙumin ne ranar laraba ran Alhanis, aka wayi gari kowa a garin kowa a garin fuskarsa musfarra suka ga kawai suka waye gari kowa zai ga fuskar wannan ya zama yalo wancan ma mai kallatan wancan ma ya ga kowa ya zama fuskarsa a wato kaman wato kaman kalar wato kwai ranar juma'a aka wayi gari wa qad ihmarra wujuhu fuskar kowa ya yayi jajawur ranar asabar aka wayi gari fuskar kowa ya zama menene muswadda kowa fuskar sa ya zama menene baki to tun da annabin Allah ya ba su kwanaki uku ne ko mm. to bayan kwana uku nan gari na wayewa kawai suka ji tsawa ibn kathir yace tsawa daga sama da kuma girgiza daga ƙasa shine Allah ke cewa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu فأصبحوا في ديارهم جاثمين sai aka wayi gari sun kasance a cikin gidajensu a durkushe kuma kowanne daga cikinsu ya taskare Allah yake ka allam ya fiha kamar yadda kasan lam mata ofiya, yadda kasan ba su taɓa rayuwa a cikin wannan gidajen ba kasan su kuma samudawa suna daga cikin mutanen da Allah ya ni'amta su su daga manya-manyan duwatsu suke kagowa su yi dizainin ɗin ɗakunan da gidajensu domin mutane ne wato masu karfi Allah tabaraka wa ta'ala ya yi su kacce hakan nan Allah tabaraka wa ta'ala ya menene ya shafe garin gabaci daya yace ka allam yaznau fiha kaman ba su taba yin rayuwa a cikin wannan garin ba kaman ba su taba jin daɗi ba a cikin gidajen nan nasu ala inna samuda kafaru rabbahum ku saurara lallai samudawa sun kafirce wa ubangijinsu ala bu'dan li samud ku saurara lallai hallaka ya tabbata da samudawa wannan kuma ita ce sunnan Allah tabaraka wa ta'ala akan mutanen da suke bajirewa manzanni daga kan annabi nu har zuwa manzon karshe shine Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah yake wal yahzaril ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim game da manzon Allah Allah ya gargade mu yake waɗanda suke bujirewa sa yake su kiyaye domin kar fitina ta same su malaman tafsiri suka ce fitina abin da ake nufi da fitina nan suka ce fitina kafirci iyazan billah Allah ya kare a ce ga manzo Allah ya umarni da kaza ka yi jifa da shi ba ka damu ba manzo Allah ya umarni da kaza manzo Allah yake kar fitina ta same ku fitinar da za ta iya samu mutum sarjiyar rashin bin umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine fitinar wato kafirci aw yusibahum azabun alim ko kuma wato wani azaba mai radadi ya shafe su ya same su sa'annan za mu ga cewa kamar yadda muka faɗa a baya duk mutumin lokacin da azaba ya zo azabar ya shafa kowa da komai waɗanda aka keɓanta kawai su ne lahi salih da muminai ƙarƙashin wannan ayan maluma suka ce ishara zuwa ga wannan mutumin da yana dab da zai yi imani domin shi a gaban idansu aka aikata aya yana gab da zai imani suka yi ta ziga shi suka yi ta ziga shi har ya fasa yin imani amma a lokacin da azaba ya zo aka hada da su gaba daya da haka duk mutumin da yake umartanka da safon Allah baya nufin ga da idan ka lura da cewa kana zaune da mutum addininka imaninka yana samun tawaya sanadiyar zamanka da shi to ka nisance shi ɗayan biyu ne idan kana tare da wa'insu mutane in ma ya zanto suna taruwa da kai ta fuskan imani kar kullum lissafinmu duniya nawa za mu samu a cikinsa ai yana ba da kuɗi ai ana samun kuɗi amma imaninka ba kana zaune da shi kullum domin kuɗin da zaka samu wayansu ƴan canjin da zaka samu in ka fita da shi in ka je ka zauna da shi in ka je ka muni da shi amma kuma fa imanin ka na samun tawaya abin da yafi dacewa irin wannan halin shine cewa ka guje shi irin wannan ne yi ranar tashin kiyama Allah ya bada labarin su wannan wanda zai je ya ga shi ya kukuta ya shiga aljanna ya je ya ga wani abokinsa a cikin wuta sa'annan ya danga nadama ka san ranar tashin alkiyama kowa zai yi nadama Wadda ya shiga aljanna zai yi nadama Wadda ya shiga wuta zai yi nadama Wadda ya shiga aljanna wuta irin nadama zai nadamar cewa da na sani ne cewa haka sakayyar Allah yake da na aikata ayyukan alkhairi da suka fi wannan yawa shi kuma wancan da zai shiga wuta Allah ya kare shi kuma da na sanin da na san haka azaba take kasancewa da ban aikata miyagun abubuwan da suka kawo ni wuta ba Yeah. ko kuma a gari ne ba ma wani mutum ɗaya bane ba individual bane gari gaba ɗaya kana zaune a garin da ka na samun tawaya amma kuma kana samun kuɗi sun kana sallah yanzu sallah ya fara zaman maka kamar wani abun kunya akwai alamun in ka ci gaba da zama a garin wata ran a wayi gari ka daina yin sallah wannan kuma na faruwa da yawa daga cikin mutanen da suka zama obsessed da tafiya da 'ya'yansu turai za mutum Allah ya arzuta shi Allah ya rufa mai asiri ko da so ɗaya bai taɓa tafiya da iyalansa Saudiya umara ba amma za ka ga suna da visar uk suna da visar us suna da visar faransa wayannan garuruwar da a zahiri sun fi kusa da jahannama nan can ya fi zuwa amma inda zai kawo shi kusa da Allah bai zuwa can idan kana zaune a gari yanzu mutanen garin abin da ya fi yawa a garin shine sabon Allah yana shafan imaninka abin da ya fi kyau shine ne ka yi hijira ka bar garin barin inda ake saban Allah yana daga cikin sabbubar da yakan sanya Allah ya karɓi tubar bawa kamar wannan shahararren hadisin wannan mutumin da ya kashe mutane 99 aka mai wasiyar cewa bayan ya cika na ɗari ke ko? yana neman fatawa shin Allah zai gafarta mai ne aka tura shi wajen mutumin da ya kowa ibada domin ba su bambanta tsakanin yawan ibada da kuma ilimi ba za ga wani Allah ya yassare mai ibada masha Allah amma ba dole bane ya zanto shi kuma malami ne ba ilimi daban yawan ibada kuma daban wasu lokutan kuma Allah sai hada wa mutum biyu sai zanto yana da yawan ibada kuma yana da ilimi to aka dauka shi wannan shi ma yana iya bayar da fatawa shi yasa idan aka tambaye ka baka sani ba rashin sani yin fatawa da rashin sani yana iya kai ga a kashe mutum kamar yadda ya faru da wancan mutumin yin fatawa da rashin sani zai iya jawo mutum bala'i shi yana jin an kashe mutane 99 yake kai aina ka kashe 99 kace Allah ya gafara da maka wasa kake shi babu wani gafara kai kam ai babu yadda za Allah ya gafarta ma to shi kuma tun da ji labarin cewa ba za a gafarta mai ba sai tunanin kawai bari ya ci gaba kawai da barna ita eh, tun da ba za a gafarta mai ba sai ya kashe shi wannan mutumin sai ya zama ya kashe nawa ya kashe ɗari amma da yaje ya samu yaje ya samu malami shi sai ya fahimci cewa environment ɗin da kake zaune al'ummar da kake zaune har ya kai ga kake iya kashe mutane ɗaya biyu uku hudu har kan casa'in da tara kafin ka zo ka kashe na karshe ɗin nan to lallai wannan al'umma akwai barna da yawa a cikin ta. ina baka shawarar ka canza wajen zama ka tuba ka koma zuwa ga Allah ya ɗauki wannan fatawar kuma ya kama hanyar ficewa daga garin da niyyar zai iya koma ga Allah yana neman tuba akan hanya mutuwa ta rike shi da mala'ikan rahama da mala'ikan azaba suka zo suka yi jayayya a kansa mala'ikan azaba yake to wannan wannan ya kamata a ce mu muka ɗauke shi mala'ikan rahama yake a'a ya kamata a ce mu muka ɗauke shi domin yana kan hanyarsa ne na menene na neman tuba a cikin wasu ruwayen ma yana kan tafiya da ya faɗi ya mutu ya faɗi ne kirjinsa ya faɗi ta fuskar garin da yake tafiya ne Allah Ta tabaraka wa ta'ala ya aiko wani mai sasantawa tsakanin waɗannan mala'iku biyu ɗin, sai ba su shawara sai ce to a auna mana daga garin da ya fito daga garin da ya fito da garin da zai tafi da duk sun yadda ya fito zai je ya koma ga Allah ne ko to a auna kasa daga nan zuwa garin da ya fito daga nan zuwa garin da zai tafi wadda ya fi kusa shi idan ya fi ya fi kusa da garin da zai je ya koma ga Allah ne mala'ikar rahama sai ya ɗauke shi idan ya fi kusa ne da garin da daga nan ya fito mala'ikar azaba sai ya ɗauke shi Allah kuma sai ya umarni kasa ya ba da umarni ga kasa ya umarci kasa da cewa garin da daga nan ya fito ya umarci kasa cewa ta nisanta daga garin garin da can ya nufa ya umarci kasa da cewa kasa ta ne a kawo garin kusa da aka auna sai aka ga cewa wancan garin na nesa wannan garin na kusa sai mala'ikar rahama ya ɗauke shi wannan yana nuna maka cewa Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbu tawwabi hmm. yana son masu tuba masu yawan tuba masu yawan komawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace wala qad ja'at rusuluna ibrahim wala qad ja'at rusuluna إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف لما فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم ولقد جاءت رسولنا إبراهيم الله تبارك وتعالى يتقبل بام الأبار نبي الله إبراهيم sa'annan a cikin hakan ya ambace nabiyullahi lut domin shi lut ya yi imani ne a hannun annabi Ibrahim, alaihi salatu wassalam. Allah ya ce, wala fadita a rusuluna Ibrahim, ya ce lallai manzanninmu sun zo ga annabi Ibrahim. Manzanni a nan su ne mala'iku. Aga ce, mala'iku hudu ne da Jibril, da Israfil, da ميكائيل سوني سكزو وجن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام دا رفائيل سوهدو كما سنزو السفر matasa a siffar mutane suka zo wajen Allah, Ibrahim kuma matasa baki waɗanda sababbin fuskoki ne suka zo a matsayin baki sun zo wa annabi Ibrahim bil bushra da bishara bisharar ne malama suka ce bisharar hallakar da qaumul bisharar cewa za a hallakar da kaumul wai su malama suka ce a'a bisharar cewa za a arzuta shi da zurriya duk da cewa ya girma ya manyanta ya tsufa matarsa ma ta tsufa suna irin wani halin da an yi riga an yanke tsammanin za su iya menene za su yi aihuwa sai aka kawo mai bisharar cewa to matar za ta aihu qalu salaman qalu salaman suka ce aminci a gare ka ai musallimu alayka salaman muna maka sallama qala salam shi kuma ya mayar da sallamar da sallamar da tafi tasu ta fi tasu kyau domin idan aka yi sallama ana son mai amsa sallama ya yi menene ya amsa sallamar da abin da da sallamar da tafi irin wacce aka mai maluma suka ce salaman jumla ce fi'liya wannan kuma jumla ce ismiya wadda ke dilala akan addawam dawam wal istimrar fama labisa an ja'a bi ijlin halim daga ganin su a cikin wani bayanai maluma suka ce sun nemi ya karbi bakoncin su kawai a'a da suka zo suka nufi gidansa suka yi mai sallaba ya ga cewa baki ne ya tarbe su kai tsaye ya kaddamar masu da liyafa fama labe an ja'a bi ijirin hari bai ɗauki lokaci ba har ya kawo masu ɗan maraƙi soyayye mana dabba kamil ya kawo soyayye فلما رأى أيديهم أيديهم لا تصل إليه a cikin wata aya Allah tabaraka wataala yake da ya lura cewa ba su jin abincin zai ce masu alaka a Kulu? ba za ku shin ba za ku ci ba ne lokacin da ya ga cewa hannayensu ba su kaiwa ga abincin su mala'iku ai ba su ci ai ba ba su ci amma lokacin bai riga ya san cewa mala'iku ba ne shi yasa maluma suka ce yana daga cikin adabu ziyafa laduban kulawa da bako ko kuwa baki shine ka kaddamar musu da liyafa ba tare da ka tambaye su ba domin shi bako ɗabi'arsa ɗabi'arsa akwai ne ne akwai kunya karka tambaye shi in ka tambaye shi akwai yiwuwar yana bukatan abincin ya ce maka kuma menene ya ce maka a'a zai ci ne ba zai ci ba kai dai ka kaddamar masa da liyafa sa'annan abin da za ka kaddamar daga cikin wannan ayar suka ce ka kaddamar da mafi kyawun abincin da kake da shi a gidan ka kaddamar da mafi kyawun abincin da kake da shi a gida sa'annan kamar yadda suka faɗi idan ba bako ya zo ya sauka a wajenka zai yi kwana biyu uku zai zauna a gidan na wani lokaci kafin ya ci gaba da tafiyarsa ko kuma ya koma inda ya fito aka ce daga cikin abubuwan da ya kamata shi ne ka nuna mai ka nuna mai bayi ka nuna mai bayi inda zai iya biyan bukatunsa ka ajiye bako kana ɗura mai abinci baka nuna mai bayi ba shi kuma ba abin ya tambaye ka bane nan, ka ba ki mafi kyawun abinci Ya yace falamma ra aydiyahum la ta ilayhi na sai sai ɗan fara tsari tsari da su da shi da kansa annabin Allah shi ke masa hidima shi ke kaddamar masa da abincin da abin shan amma kuma kawai zaune suke ba su taɓa abincin fanakirahum sai fara yin ɗari-ɗari da su sanadiyar haka wa aujasa minhum khifa kuma ya ɓoye tsoronsa a gare su ya fara jin tsoron cewa ai sha'ura bil Hau, ya fara jin tsoron cewa wa'annan hanya ba ma abota sharri ne? ya tsorata maluma suka ce annabawa annabawan Allah suna kama da da sauran mutane wajen wato irin shu'urin da ake ji na farin ciki da fargaba da tsoro da bakin ciki aujasa Saminu khifa sai ya tsorata abu na farko na kiran ya ya wayan ake gaskantar musu da abinci ba su dabawa sai ya fara jin tsoro sai ya tsorata qalu la takhaf su kuma sai suka lura da cewa ya menene ya tsorata sai suka ce mai la takhaf suka ce karka ji tsoro inna ursilna ila qawilo lallai mu an aike mu ne zuwa ga mutanen annabi lot a nan ma maluma suka ce idan ka yi baki in ka ga wani abin da bai maka daɗi ba game da su ba a son ka menene ka nuna musu ba a son ka nuna mai ana son idan ka shimfiɗa mai taburma ka shimfiɗa mai menene fuska in ka ga wani abu ma da ya yi wadda ba ka so ka karamta shi domin shi yanzu yana matsayin mere ne a wajen ka a matsayin bako shi ne ya sa annabi ibrahim ya ɓoye tsoronsa wayan nan bakin nasa suka ce mai latakaf ka ji tsoro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 to da ta ji labarin cewa wa'annan mala'iku ne za su je su hallakar da mutanen annabi Lut sai ta ji daɗi sai ta yi dariya. Fazahigat sai ta yi dariya. Fabasharnaha bi isa sai muka mata albishir ta hanyar wa'annan mala'ikun Allah sai ya mata albishir da cewa za ta haifi ɗa mai sunawa ishaq wa min wara'i ishaqa yaqub albishir din bai takaita akan wannan ba an mata albishir da ɗa da za ta haifa sa'annan an mata albishir da jika cewa ɗan da za ta haifa ɗin sunansa isa kuma wannan ɗan zai haifi ɗa mai sunawa yaƙub kuma dukkansu annabawa ne ya san Allah tabaraka wa ta'ala yana baiwa mutane daraja yadda ya ga dama annabi ya haifi annabawa jikokinsa salsalan annabawa da suke cikin zurriyar nabiyullah ibrahim ba za ka kinga su ba sannan tun kafin a haife su aka ce ɗan da za ku haifa za mu ba shi annabci jikarsa ma za mu ba ne za mu ba annabci to a wannan halin aka mata albishir da cewa za ta aihu sai ta ce qalat qalat ya wailata alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد qalat ya wailata tace kai tona a alidu wa ana ajuz shin zan aihu bayan kuma na tsufa mutane masu shekarunta ba su aihuwa adadan amma shi kuma أن الله babu ruwan al'amarin Allah da al'ada Allah tabaraka wa ta'ala da ya samar da halitta min ghairi misalin sabiq shi ya halitti annabi adam babu wani halitta wadda aka taɓa yinsa kafin halitta da Allah ya halitti annabi adam a wannan siffa siffar da Allah ya halicce mu a kansa ɗin nan. Allah tabaraka wa ta'ala shi shi ya farar da wannan halitta kuma ya halicci annabi adam daga menene daga turbaya yake biyadayya da hannayensa ya halitti annabi Adam. Gagamin babu aula ya halitti ɗa daga miji da mata ko da tsutsu ba, tunda zai iya samar da Adam alaihi salatu wasalam bai da uba bai da ne, bai da uba bai da uwa. shi yasa yana daga cikin rashin hankalin da masu cewa annabi isa dan Allah ne yana daga cikin rashin hankalin da suke yi da akwai wadda cikin annabawan Allah wadda ya cancanci a danganta shi zuwa ga Allah a matsayin ta. da ya kasance shine wa annabi adam annabi adam kawai Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna kudirarsa ne cikin halitta ya halitta annabi adam babu uba babu uwa ya halitta hawa'u tana da uba ba ta da ni ba ta da uwa ya halitta annabi isa yana da uwa yana da uwa bai da me bai da uba to wanne ne ya fi ban mamaki tsakanin halittan halittan mutumin da yake da uba bai da uwa da wanda yake da uwa bai da uba wanne ya fi ban mamaki a ciki mai uba ko hmm. domin ai adatan namiji baya ne baya aihuwa da haka Allah ya halicci halittar da bai da uba bai da uba bai da uwa sai zai halittar da yana da uba bai da ni bai da uwa sai halittar da yana da uwa bai da ni bai da uba sauran halittu ga baki ɗaya kuma sai halitte su daga ni, daga uba da uwa sai zanto nau'o'i ne na halitta guda hudu da haka halittar annabi isa alaihi salatu wassalam ba sabon abu bane cikin ayoyin Allah tabaraka ta'ala, domin ya halicci hawa daga nabiyullahi adam sai zanto tana da uba sai zanto kuma ba ta da mi ba ta da uwa daga shi halittar nabiyullahi isa ba ba farau bane sai take mamakin a wannan shekarun shekarun nata za ta aihu abin bai ta kai ta anan ba ta ce wa haza ali shaykha ga mijina ma shi ma girma ya same shi ya tsufa kace inna hadha la shay'un ajib kace lallai wannan wannan abu ne abu ne mai ban mamaki sai suka ce mata ata'jabina min amrillah qalu ata'jabina min amrillah suka ce wannan al'amarin na Allah ne ba shin kina mamaki ne game da al'amarin Allah Allah shi in ya tashi yin abu cewa yake yi kun eh, sai abin ya menene sai ya kasance cewa ya cewa abu ya kasance abin kuma ya kasance kai tsaye sai suka ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait ai kuma abota gidan nan gidan nabiyullahi ibrahim ma abota rahmar Allah ne da kuma albarka sai suka ce rahmar Allah da albarkarsa ta tabbata a gare ku ya kuma abota gida mana gidan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam suna ishara zuwa ga annabi Ibrahim da matarsa suka ce innahu hamidun majid lallai Allah tabaraka wa ta'ala hamidun shayabo ne cikin ayyukansa da yake yi ga baki daya ya tantance a yaba masa cikin hukuncinsa ya tantance a yaba mai cikin adalcinsa ya tantance a yaba mai cikin abin da yake bayarwa ya tantance a yaba mai cikin abin da yake hanawa ya cancanci a yaba mai domin shi Allah tabaraka wata'ala baya yin wani abu face akwai hikima a ciki hamidun maji Allah shayabo ne mai girma bayan wannan muhawarar da kuma bishara kwantar mai da hankali da suka yi cewa su mala'iku ne shi yasa ba za su ci abinci ba don su mala'iku ba su cin abinci sa'annan bishara da suka mai da cewa zai samu aihuwa da shi da matarsa Allah tabaraka wa ta'ala yake falamma zahaba an ibrahim ar-rawu فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم نواه منيب يا إبراهيم يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مضبوط الله يجي فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط annabin Allah Allah yake bayan tsoro tsoro ya ya bar annabi Ibrahim ba da zumunci ya tsorata ba to yanzu an kwantar mai da hankali wayannan mala'iku ne ba mutane ba nan ga bishara na cewa matarsa za ta ne matarsa za ta aihu Allah yake bayan tsoro ya bar shi yake sai yanzu ya samu lokacin yin jayayya da mu akan mutanen lusu bayan rabuwa da tsoro da kuma bisharar aihuwa yujadiluna fi kawo lut Ibn kathir yace a cikin wani asar sai fara tattaunawa da mala'iku ce to yanzu mu yi batun mutanen lut ce shin za ku hallaka mutanen da akwai muminai adadi ɗari uku a cikinsu suka ce a ba za mu hallaka ba ya ce idan adadin kaza ne ba ya yi ta ragewa ya yi taragewa har ya kai kan mutane biyar ya ce to idan da a ce wayansu al'umma akwai muminai biyar a cikinsu za ku iya hallakar da su suka ce ba za mu hallakar da su ba har ya dawo ya sauko daga kan biyar ya ce to idan mumini ɗaya ne ba a cikinsu za ku hallakar da garin suka ce ba za mu hallakar ba yake to ai ai garin da za ku tafi inna akwai nabiyullahi lut sai suka ce mai nahnu a'lamu biman fiha suka ce ai mu mun fi ka sanin mutanen da suke cikin garin kuma za mu kubutar da shi za mu kubutar da shi da iyalansa da waɗanda suka yi imani face matarsa nabiyullahi lu alaihi salatu wassalam yana daga cikin ah, annabawa da Allah tabaraka wa ta'ala ya jarabce su da matarsu da nabiyullahi lut da nabiyullahi nuh shi ma Allah ya jarabce shi da matarsa wannan kuma ba karaman ƙalubale bane ga ga kowane mutum ga magaran mutane ma idan mace ta zama maka idan Allah ya sanya ka a jikin iyalinka ka shiga uku ina ga mai da'awa mai wa'azi Allah kuma sai ya jarrabce shi da mata wacce shi yana ginawa tana rusawa. Ka sawara cewa mutum ne babban malami a gari, ya zo yana wa'azi mutane sun taru da yawa suna sauraron matarsa sai ta zo ta leka ta window Ke mutumin banza ne ba kar ku saurare shi ya shiga uku ko bai shiga ba ya shiga uku da a ce da a ce wata ce wadda bai da alaka da ita ko kuma wani ne wadda bai da dangantaka da ita domin ita akwai yiwuwan a gaskata ta za ki a ai ta fi ku sanin ta fi ku sanin sanin sa da mutumin kirki ne ba za ta faɗi haka ba kuma zai iya yiwa sharri take mai kamar yadda matan nabiyullahi nuhu take yi kamar yadda matan take aikatawa sai ya fara tattauna yana kokarin ko akwai abin da zai yi ya hana halakar da wa'ancan mutanen domin tausayi irin na nabiyullahi ibrahim Allah tabaraka wa ta'ala sai ce inna ibrahima la halim annabi ibrahim wani mutum ne mai mai hakuri matuka yana da hakuri sosai yana da hakuri sosai idan ka duba tarihinsa da mutanensa irin abubuwan da ya jure kai ne misali kana da labarin ah, za a kona ga kamar yadda muka faɗa jiya ne ko shekaran jiya muka ce suka tara itatuwa karin gaba ɗaya kana da labarin ana tara itatuwa ba kuma kai ake tarawa idan aka kunna wutar kai ne aka ce fa da aka kunna wutan wutan ya fara ci sauran a jefa annabin Allah a ciki ma aiki ne domin yawan wutan da karfin konawar wutan ba za a iya zuwa kusa ba domin in ka zo kusa zafin wutan ma kai ma yana shafar ka yana taba ka domin wutan da aka hura din yayi yayi girma sosai to sai yanzu kun hura wuta ba za ku iya zuwa kusa da wutan ku jefa abin da kuke son ku kona ba aka ce akwai wannan abin manjani da ake wurga manya-manyan duwatsu da shi shi aka ɗaura nabiyullahi ibrahim aka azafi aka buga aka jefa shi ni ne yanzu misali na ji labarin ana tara itatuwa a gari za a kona ni sai in jira ku a sai in jira ku ko mota ba zan hau bai a garin hawa mota ku ga ku ce ga ai ga ai wannan nan ba ga ga ga motar sa ko mashin a ce ga jiran akan mashin cikin dare zan fiti a garin kai ma haka za ka yi amma nabiyullahi ibrahim duk da ya san ya san Allah yana tare da shi su imaninsu ba irin namu bane Allah ya ce kulna ya naru kuni bardan wa salama muka umarci wuta muka ce ki zama ki sanyi kuma sanyin ma regulated one maluma suka ce da ba dan Allah ya kara da wa salaman ba da sanyin yayi sanyin da har sai annabin da ya cutu da sanyin amma Allah yake bardan sanyi wa salaman sanyi irin daidai daidai da irin waya din da annabin Allah yake bukata su kai suna ganin wutan na konawa ne suna ganin kishi sun gama da annabin Allah shi kuma yana nan sanyin da yake yake ji ya fi na AC daɗi don ya dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala ya san aikin Allah yake ya kuma ya san Allah tabaraka wa ta'ala ba zai bar shi ba Allah yake la halimun lallai annabi Ibrahima mai haƙuri ne mataka awahun mai yawan ambatan Allah munibun mai yawan komawa zuwa ga Allah bayan Allah ya yabe shi bayan Allah yake bayan ka bayan tsoro ya rabu da kai bayan an maka bishara da aihuwa sai ka fara jayayya da mu akan mutanen da muke son mu hallakar da su kana neman a dakatar da hallakar da su Allah ya ce lalle kai Ibrahim kana da haƙuri kuma kai mai yawan ambatan Allah ne ko kai mai yawan komawa zuwa ga Allah ne amma fa ya Ibrahim a a'rid an hada ya Ibrahim ka kawar da kai daga wannan kazan su annabawan Allah idan suka roki Allah Allah yana sanar da su a yanzu nan an karba ko kuma ba menene ba ba karba ba Allah ya sanar da Annabi Ibrahim yace ka kawar da kai da wannan al'amarin an riga an hukunta babu dawowa ba za a dawo baya ba yace ya ibrahim a'rid an haka. ka kawar da kai daga wannan yace innahu qad jaa amru rabbik lallai al'umurnin ubangijinka ya riga ya zo wa innahum atihim azabun ghairu mardud kuma lallai azaba zai zo gare su wannan azabar kuma babu mai iya mayarwa to a wannan halin annabi ibrahim ya menene ya hakura annabi Ibrahim ya haƙura tun da an riga an tabbata mai da cewa suka ce mai ah, um, ah, ah, inna a'lamu biman fiha nahnu a'lamu biman fiha mu mun fi ka sanin sai fada faɗa musu to to ni kuma akwai dan wana a can aiki za ku je gari ku hallaka idan ka duba wannan da halin da muke ciki yanzu da irin competition da ake yi a sahar a sahar dawa a ce wai za a je a hallakar da wani gari akwai wani mai da'awa a wajen wadda kake ganin kamar yana yin competition da kai za ka sanar da shi hassada zai hana ka sanar da shi in ka ji wani sharri ma ya abka abko a ɗan uwanka jin daɗi yake yi amma shi wannan damuwarsa ga ɗan uwansa can annabin Allah yana isar da sako ga garin kuma aka ce za a je a yi ne sai ce masa kawai bayan a cikin wancan riwayan yake to za ku je ku halakar da gari akwai mumini a ciki to idan muminin da ke cikin garin mutum ɗaya ne ba, suka ce in ko mutum ɗaya ne ba za mu halakar da shi ba yake to ai akwai wani damuwarsa ɗan uwansa bai san wannan azabar ta shafi wa ta shafi ɗan uwansa aka kwantar mai da hankali aka ce za a kubutar da shi da iyalansa face matarsa ce kawai abinda azabar da zai shafi mutanen garin dole wannan azabar za ta shafi wa za ta shafi wato matar za mu datsa yanan da ibn Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba da bayanan da mala'ikun suka shigo suka shigo garin Nabiyullahi ne ne abubuwan da suka kasance a wannan garin da ibn lahi ta'ala wallahu ta'ala alam abubuwan da muka faɗa akwai tambaya abubuwan da muka faɗa wanda suka dace da alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mu baki da abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana gaba ki da muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar da mu da aikata kyawawan ayyuka karbabu a cikin wannan wata mai alfarma muna roƙon Allah tabaraka wataala ya gafarta waɗanda suka riga mu komawa zuwa gare shi cikin musulmai muna roƙon Allah tabaraka wataala ya haskaka kaburburan su ya lullube su da rahmatsa mu ma idan namu lokaci yayi Allah tabaraka wataala ya sa mu cika da imani muna roƙon Allah tabaraka wataala bukatun mu na alkhairi ya biya mana su baki daya muna roƙon Allah tabaraka wataala ya zaunar da ya zaunar da kasar mu lafiya ya Allah ka zaunar da Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da Najeriya lafiya ya Allah waɗanda suke neman ƙasar nan da fitina ya Allah ka yadda da sharri su akan su ya Allah ka yadda da sharri su akan su ya Allah ka yadda da sharri su akan su ya Allah waɗannan bayi bayinka waɗanda suke zubar da jinan bayinka a ciki har cikin watan azumin Ramadana ya Allah ba su bari ba ya Allah ka yi mana maganin su ya Allah idan sun fikar karfin mu ba su fikar karfin ba ya Allah ka yi mana maganin su ya Allah ka yi mana maganin su ya Allah bayinka da suka shiga hannun wa'annan miyagun mutane nan ya Allah ka kubutar da su ya Allah ka kubutar da su ya Allah ka kubutar da su ya Allah ka sanya tsoronka a zukatan shugabannin mu ya Allah ka sanya tsoronka a zukatan shugabannin mu ya Allah ka sanya tsoronka a zukatan shugabannin mu ya Allah ka ba su daman sauke nauyin da ke kansu ya Allah ka ba su daman ba mu haƙƙin mu ya Allah ka ba su daman sauke haƙƙokin mu da ke kawunan su muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya tabbatar da dagadagan mu akan addini akan tabarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mu da iyayenmu da iyalanmu da ƴaƴanmu da zurriyarmu har zuwa lokacin kowa komawar mu zuwa gare shi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك